صلى الله وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شدة رمضان هجرة تدبود الحريقة أربعين دقيقة daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin suratul ahqaf za mu ci gaba daga aya ta 13 insha Allah muna cikin magana akan ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga dan adam ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga dan adam إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون wannan waje shine sura ta ƙarshe wacce aka samu irin wannan magana a cikin alƙur'ani wannan shine ƙarshe na wajen da aka yi magana irin wannan da za a tambaye ka yaushe ne damuwa da kuma tsoro na dan adam ke karewa yaushe ne damuwa da kuma tsoro ga dan adam ke karewa amsa guda biyu ne da waɗannan amsoshi sun zo a cikin alƙur'ani amsa ta farko yaushe damuwa da tsoron dan adam ke karewa kika ba da amsa idan ya shiga aljanna Allah ta samu umar mu nan. wannan ita ce amsa ta farko kuma wannan amsa ta fi hujjoji da yawa domin an samu dalilai da dama a cikin alkur'ani wanda sun kai kamar guda goma za yake ta maimaki irin wannan magana kaga anan Allah madaukaki yace innal ladina qalu rabbuna Allah Waɗanda suka ce Allah mahalicin mahalicin mu shine Allah sun Musa sa'annan suka tabbata akan wannan maganar ka ce Allah ne mahalicinka ka kai tsaya akan kalman wato idan ka ce ka faɗi kalmar shahada idan ka faɗi kalmar shahada ka tsaya akan kalmar shahada ba wai ka faɗa ba ka aiki da ita ba shi yasa Allah ya ce sun mastaqamu duk wanda ce Allah ne mahalicinsa ya kuma tsaya akan wannan kalma wala khawfun alaihim wala hum yazalun wadannan babu tsoro gare su kuma su ba masu bakin ciki bane to Allah ya faɗa mana yaushe ne ulaika ashabul jannati wadannan yan aljanna ne kaga ya tabbatar da aljanna ce idan ka shiga babu tsoro kuma babu bakin ciki duk wanda ya shiga aljanna ya tsira Allah ya ce fi ha suna masu dawama a cikin aljanna an bima kanu ya'malu sakayya ne na abin da suka aikata a rayuwarsu wannan shi yasa abinda Allah ya faɗa a can qalu rabbuna Allah thumma istaqamu al shi shine Allah ya fassara ta da jaza'an bima kanu ya'malu sakayyar abin da suka yi a duniya shine Allah ya ba su gidan aljanna Ta ba shaka duk wanda ya shiga aljanna ya ban kwana da tsoro yayi ban kwana da bakin ciki wata ni'ima ce mai girma amma za ka ɗauka eh, ni akwai tafiya har yanzu dai akwai tafiya har yanzu to Allah ya faɗa mana wanda mun karanta a baya ta fussilat aya ta talatin. tun kafin ranka ya fita wannan ni'imar Allah yake maka albishir da ita to wanda Allah ya tabbatar a suratul fusilat aya ta 30 zuwa aya ta 32 basharu bihi al inda firadihi min ad-dunya lokacin da dan adam ya zo mutuwa Allah yana turo mala'iku suna maka albishir innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku suna sassaukowa sassaukowa ga mutane me suke cewa Allah ta kafu wala ta ba ku da tsoro ba ku da bakin ciki Wata lokacin mutuwar ka mala'ika yana maka albishir waɗannan damuwa guda biyu ban kwana da su da damuwa da kuma tsoro a rayuwarka daga yau ban kwana da su kuma wannan kaga ayar alkur'ani ce tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassakowa mai suke cewa Allah ta kafu wa la tahzanu ana gaya mutane ba ku da tsoro ba ku da damuwa wa abshiru kuma albishirinku bil jannati kuntum tu'adun wannan aljannan da aka yi ta muku alkawari a duniya wannan aljannan tana nan kaga kai baka ga aljannan ba amma mala'iku da suke hidimar aljannan suna maka albishir saboda a kwantar da hankalinka a gaya maka akwai aljanna kuma suna gaya maka su ne suwa na hannu ya ukun fil duniya wa fil mu ne majibantanku a duniya lokacin kuna da rai ku musulmai mu mala'iku muke taya ku addu'a wurin Allah saboda mala'ika yana taya mu addu'a Allah ya sa mu wanye da duniyar nan lafiya mala'iku suna mana addu'a babu shakka don haka yasa mala'ikun suke cewa mu ne masoyan ku tun kuna da dai kuma haka a lahiran ma mu ne masoyan ku za ka muna gaya muku abin da ni'imar da take gaban ku ita ce aljanna baya ga waɗannan ni'imomi guda biyu idan ka shiga aljanna babu tsoro babu bakin ciki sannan kuma wala kun ha ma tashtahi anfusukum abun da rayukan ku ke so akwai a gidan aljanna kun fi hama tattauna duk abin da kuka nemi a kawo muku ma za a kawo Allah ka samu komar mu kenan wannan ba shakka a samu fahimtar salaf domin akwai hadisin ma da aka samu daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'min hina yanzilu bihil mautu shi ne lokacin da mutuwa ta take sauko masa wa yu'ayinu ma yu'ayinu kaji abinda annabi ya faɗa mumini yana ganin abin da yake gani yana ganin abin da yake gani kaga kenan za a bude maka aljanna zaka ji kafin ma ranka ya fita kafin a cire ranka za a bude maka aljanna zaka ji wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah to lokacin da aka nuna maka aljannan nan mala'ikun suke maka wannan albishir shine manzon Allah ya ce wadda annaha qad karajat a lokacin duk wani tunanin duniya ya kare maka duk wani abin da kake ganin kana son shi a duniya a daidai wannan gabar gaba ɗaya wannan abin manta shi kamanta in ma dukiya ce in ma iyali in ma mata in ma yara abin da kake so idan akan nuna maka aljanna wallahi ka manta shi ma maganin komai in banda aljanna annabi ya ce wadda annaha kharajat a lokacin Allah Allah kake ran na ma ya bar ka kai ma so kake a cire ran ba wani maganin baka so ba kana ma Allah Allah ne a fitar da ranka a daidai wannan lokaci da kake sha'awar a fitaran naka manzo Allah ya ce wallahu yuhibbu liqa'ahu shi ma Allah a saman al'arshi yana son a kawo masa kai a daidai wannan lokacin an nuna maka aljanna saboda a kwantar da hankalinka saboda idan aka ce mutuwa mutum yana tsammani kamar ƙarshen bala'i kenan amma da mutuwar ta zo sai aka nuna maka kai farkon ni'ima ne ba ƙarshen bala'i ba ne ba farkon bala'i ba ne farkon ni'ima ka mai imani to wannan lokaci za ka mutu kana farin ciki to shi kuma Allah a saman al'arshi yana son a kawo masa kai wannan hadisun yana silsilatu sahiha hadisi na 2628 al’imamu tsabari idan ka dubi tafsirin waɗannan ayoyin suratul fussilat aya ta 30 zuwa 32 da biyu. al-Tabari ce min ha bushran mala'ika iyahu inda Kuruji nafsihi bi rahmatillah wannan yana daga cikin taimakon da Allah yake wa musulmin kwarai ba zai bar duniya ba sai mala'iku sun masa albishir da ni'imar da take gabansa Alimamu imamu ya faɗi wannan domin an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa kamaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan hadisai annabi yana cewa innal mala'ikata allati tahburuhu inda khuruji nafsihi mala'iku waɗanda suke halatta a lokacin da za a cire ranka waɗannan mala'iku ga labarin sunan ya zo a cikin alkur'ani ya zo a bayanin manzon Allah Allah da kansa ya yi bayani a cikin alkur'ani suratul fusilat innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu saboda me darajar mumini a wurin Allah sai Allah ya saukar da aya yake faɗin yadda mutuwar mumin ke kasancewa kuma aka samu hadisi daga manzon Allah babu shakka ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga ɗan adam shine shiga aljanna Allah ya faɗi wannan a cikin alƙur'ani a daban-daban kuma shida daga cikin waɗannan guraren sun zo a suratul baqara shida haka Allah ya dinga maimaitawa kar ka manta duk abin da aka ake maimaita shi ana nuna maka ne muhimmancinsa don haka yasa ba sau ɗaya bane Allah ya faɗi wannan cikin alƙur'ani ka duba suratul baqara ita kadai akwai wuri kamar guda shida misali aya ta 62 Allah madaukake ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina haka ne innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا من هنا سورة البقرة آية 62 إن الذين آمنوا الله يكرك دم بها الديني وأن تسكي ganin suna da asali addinin suna da asali daga wurin Allah kamar musulmai yahudawa kiristoci sabi'una waɗannan duka kowanne ka tambaya zai gaya maka addininsa asali daga wurin Allah to shi yasa sai Allah ya kira su innal ladina amanu musulmai wal ladina hadu yahudawa wan nasara da kirista wasabiina waɗanda suke cewa su sabi'ai ne to ka'idar ita ce man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah ya yarda akwai wata rana ta ƙarshe wanda take zuwa ita ce kiyama kuma baya ga imanin wa amila salihan idan dai mutum ya yi aikin ƙwarai, to karka ɗauka wai don mutum ya taɓa zama ba yahudi ya taɓa zama kirista ba zai shiga aljanna ba allah ya kirga su duka ya kirga su saboda ko yahudancin a da can akwai mutanen ƙwarai kai wanda alkur'ani ya faɗa nasara sabi'una amma ga sharadi ka mutu da imani ka yadda akwai Allah akwai ranar ƙarshe ka yi aikin ƙwarai sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya ce falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladar su a wajen Allah mahalicin a wajen Allah mahalicin suna da gidan aljanna kenan Allah ya samu gani to sai Allah ya bayyana siffa ta aljanna wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ko ba sa bakin ciki falahum ajruhum inda rabbihim inda rabbihim Allah bai kira aljanna ba sai ce ladassu tana wajen su yana nufin aljanna saboda an samu hadisin abu huraira wanda yana sahih Bukhari inda al-Imam Bukhari ya babi babu wa kana arshuhu alal ma'i hadisin 2637 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa idan za ku roki Allah annabi ya ce ku roke shi ya ba ku firdausi wato a wannan hadisin annabi yana nuna wai kar ma ka roki Allah komai inda za ka roki Allah ya baka wani abu ka ajiye wata bukata ka ce ya baka firdausi kawai idza sa'altumullaha in dai za ku roki Allah ne fas'aluhu al-firdausa ku roƙe shi ba ku firdaus sai annabi ya bayyana fa innaha awsatul janna saboda firdaus ita ce mafi daraja a gidan aljanna me da aka ce al-awsat ana nufin al-afdal al-firdausi wato aljanna iri iri ce amma aljanna da ake kira al-firdausi ita ce mafi daraja wa a'la janna ita ce kodiya babu wata aljanna sama da ita ku sai annabi ya ce wa fawqahu arshur rahmani saman al-firdaus sai al'arshin Allah saman al-firdaus babu abin da yake saman wannan al-firdaus sai al'arshin Allah domin haka inda duk kaji Allah yana maganar aljanna sai kaga ya kawo wannan kalma misali mu sake koma suratul goma aya ta 112 Allah yake bada amsa ga yahudawa suke cewa ai sai ya bala man salama wa zahahu lillahi wa huwa ajruhu inda rabbi wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kaga nan ma haka Allah ya faɗa kuma suratul baqara ne bala man aslama wajhahu dan mutumin da ya mika rayuwarsa shine aslama alwajha aslama nafsahu lillah idan dai ka miƙa rayuwarka ga Allah miƙa rayuwa ga Allah ita ce miƙa fuska ga Allah idan an ce ka miƙa rayuwarka ga Allah baka da zaɓi sai abin da Allah ya zaɓa ƙa'idar wa huwa muhsinin in dai mutum ya kyautata ibadarsa kaga a wancan ma haka Allah ya faɗa wa amila salihan wancan aya wannan aya yace wa huwa muhsin Allah ce falahu ajruhu inda rabbih sa tana nan wajen Allah sa kaga yana da faɗa wancan falahum ajruhum inda rabbihim nan kuma falahu ajruhu inda rabbih nan ma sai Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka nan a suratul baqara aya ta 262 nan kuma Allah ke yana magana ne akan masu hidima da dukiya wanda tana da wahala Allah ta samu iya الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون kaga nan ba dai har yanzu suratul baqara ne allazina yunfiquna amwalahum wadanda suke fatar da dukiyansu fi sabilillah a hanyar Allah to sai dai ga sharadi sun malaiku bi'una ma anfaqu mannan wala azan bayan sun ba da dukiyar ba biyu biyo baya da gori ko kuma ta bakar magana ya taimaka da dukiyar kuma bai taba gorantawa ba bai taba kuma faɗin bakar magana ba su ma Allah yake lahum ajruhum inda rabbihim ladan su tana nan a wajen Allah mahalikinsu nan ma haka Allah ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki a dan wannan siffa ce ta aljanna haka nan a suratul bakara har yanzu wanda yana aya ta 274 nan ma dai Allah yana magana ne akan masu hidima da dukiya amma akwai bambanci wancan hidimar da ake da dukiya ba gori ba bakar magana ko wannan kuma ba a ma son a sani alladina yunfiquna amwalahum bil layli الليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنا أغنم الله ينام غناني أكم ماسو هدما دوجيا الذين ينفقون أموالهم ودن دسكي أتد دوجيا رسو بالليل والنهار تري درانا dare da rana sirran wa alaniya a koye da bayyane don sai sa ita dukiya ko da yake an fi son ka rika ba da dukiyarka a koye amma ka lura saboda Allah ya kwaɗaitar da mu hidima da dukiya sai Allah ya kwaɗaitar da mu hatta ma hidima da dukiyar a bayyane a gaban jama'a ka yi duniya ta sani saboda me saboda wani ya yi koyi da kai duk da cewar an fi son ikhlasi ka yi abu abu ya babu wanda ya sani kai Allah amma Allah yana son a bayyana don me saboda ai koyi da kai nan ma Allah ya ce Allah hum ajruhum inda rabbihim masu yin haka ladan su tana nan a wajen Allah mahalicin su su ma Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro gare su sannan ba sa bakin ciki idan sun shiga aljanna a suratul baqara aya 277 to sai Allah ya dawo ka san akwai wanda kuma shi ah, yana iya tsaye da farilla kadai amma ban da shi ma ya kokari إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله متوكلت ان الذين امنوا وان سكي ايماني وعملوا الصالحات سكي ايها إن انغنتتو wa qamu salata inda suna tsaye da sallah atawu zakata suna bada zakata da falin alhamdu. hamdu kasan akwai wanda kansa wata wajen dukiya ya bada zakka. amma sadakan nan ma ba zai yi ba to shi ma an yaba mar yayi kokari ka bada zakkan ka zama mai mako babu laifi inda je zaka bada zakka shikenan Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen Allah mahalicinsu su ma Allah ya ce wala kaufun alaihim wala yi yahzanun babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki to mu tsallaka suratul bakara akwai ayoyin da mun dan rage za mu dawo suratu ali imran a nan gaba ɗaya sai Allah ya yi magana mai gaba ɗaya domin duk wannan abin da ake faɗa ana ce maka wannan siffa ce ta aljanna Kusa sai Allah ya ba mu labarin waɗanda ma sun je sun shiga sun ga aljanna ɗin. Allah ya ɗauko labarin ya sa a cikin alƙur'ani kuma sahabban annabi Muhammad ne wanda Allah ya ba da misalin su a suratu Ali Imran aya ta 169 zuwa aya ta 170 Allah ya ce mana wala ta na tahsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل عند ربهم يرزقون هذا الله يتي كركو يتأماني وان دي متوى الشهادة وان دي دا شعياتي أياكي لو كان كامتشيني نعم با شكا متشهد وان دا يمتو أيامتكو أما صبو دا درجة المتور الله يتي كركا ما متشي rayuwar da تشكي تاقوان دا تاقوان tafi كي ke da rai Allah ce bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim kuna ana ba su abinci a wurin Allah kaga can ana maganar falahum ajruhum inda rabbihim nan ma Allah ya ce inda rabbihim yurzaquna kaga yana nufin aljanna kenan to idan mutum ya mutu ya zama Allah Allah yana ba shi abinci zaka ɗauka kamar inda yake ɗan gwamma dai duniya kan can من الله يجعل بعض فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا هو Allah yake siffanta mana farihina suna farin ciki suna farin ciki bi ma'atahumullah nan abin da Allah ya ba su min fadlihi na falala na ƙari akan duk abin da suke jin labari sai za ka ɗauka in mutu ya mutu ya shiga wahala ba gaskiya ba ne ya shiga wahala in ba na kware ba ne wannan shi ne gaskiya amma duk mutumin kware da ya mutu wallahi makomar da Allah yake bashi ya fi duniya daɗi da ai ka ji abin da manzon Allah ya faɗa annabi yake cewa idan ma aka nuna maka makomar cewa kake ne ake jira ba dauke ran ba Allah Allah kake amma cire ranka daga jikinka saboda ka mu roki Allah ya inganta karshen mu wallahi mu ta addu'a Allah ya sa karshen mu yake wannan shine kadai duk wanda yake kawon karshe to ya more duniya Allah ka samu dace shine Allah ya ce waɗannan yastabishiruna har ma albishir suke mana wato suna cewa ina ma ku kun ga halin da muke ciki illazina lam yahqu bihim waɗanda ba su haɗu da su ɗin ba min khalfihi kaga Allah yana ba mu labarin halin da waɗanda aka kashe a yaƙi ni'imar da suke ciki har ma suna mana albishir mu da ba mu mutu ba a can barzaku suke cewa Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu bakin ciki gare su akwai hadisin na imam Muslim wanda yana kitabul Imara babu bayani anna arwahu shuhada fil janna hadisin Abdullah bin Mas'ud shine hadisin 1887 wanda ɗaya daga cikin almajiransa ana kiran shi Masruku Masruku yana daga cikin manyan tabi'ai ya tambayi Abdullahi bin Mas'ud wanda zaka ga hadisin yana cewa sa'alna Abdullah ibn Mas'ud an hadhihi al-aya mun tambayi Abdullah ibn Mas'ud ka san ku Abdullah ibn Mas'ud yana cikin waɗanda suka fi sanin al-Qur'ani mun tambayi Abdullah bin Mas'ud game da waɗannan ayoyi waɗanda Allah ya kawo a suratu Ali Imran aya ta 169 zuwa 170 inda Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata suka tambayi Abdullah ibn Mas'ud sai abdullahi bin masud ya ce amma ina qad al'na an zalika yanda kuka tambaye ni mu ma sahabbai haka muka tambayi manzon Allah yanda kuka tambaya haka muka mun yi tambaya mun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce waɗanda aka ce a yaƙi dinnan mu daina tsammanin matattu ne rayayyu ne fa qala sai annabi bayani manzon Allah ya ce arwahuhum Allah ya ɗauki rayukan sai ya saka fi jaufi tsairin kudurin aka saka ma wasu korayen tsuntsaye rayukan shahidai an sa su a cikin wasu halittu na tsuntsaye lahaƙa na dilu mu'allaka bil arshi sannan suna da sheƙa wanda take jikin al'arshin Allah wato sheƙa kamar gidan tsuntsu yadda ka san tsuntsu idan ya fita gama shawagi zai dawo shekarsa ya zauna to waɗannan shahidai Allah ya fita rayukansu ya sa a jikin wasu halittu na tsuntsaye waɗannan tsuntsaye suna da wato gidajensu a jikin al'arshi manzon Allah ya ce tasarahu min aljannati haythu sha'a saboda haka waɗannan suna shawagi a cikin aljanna duk da suka ga dama suna shiga a cikin aljanna idan suna buƙatar dawowa sai su zo ƙarƙashin al'arshin Allah kaga an kai makura an kai makura ba su samu komar mace aljanna to akwai waɗannan guraren tun mun ba da misalinsu a suratul bakara ga wannan aya ta suratul ali imran ku sai mu dawo suratul A'araf. nan ma Allah ya yi magana kai suratul A'araf, Allah yana bayyana mana yadda hisabi zai kasance inda yake cewa akwai wasu mutanen da Allah zai sa su ba sa wuta ba sa aljanna suna tsakatsaki wanda su ake kira ashabul a'raf to daga cikin abin da waɗannan suke faɗa Allah yake wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum ونادى أصحاب قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ولا وما كنتم تستكبرون وما كنتم تستكبرون الله يتي ونادى أصحاب الأعراف رجالا waɗannan da ya zama suna tsakanin aljanna da wuta su ne ashabul a'raf to sai suka hangi wuta Allah yana nuna ma wanda bai shiga wuta ba Allah yana nuna masa abin da ke aukuwa a cikin wuta wannan saboda ya zama ni'ima gare ka ya zama ni'ima gare ka amma su dan wuta Allah baya nuna musu abin da ke faruwa a gidan aljanna ba sa gani kamar yadda ka san kafiri ba zai ga Allah ba a filin hisabi don ni'ima ce to haka nan kuma dan wuta bai ganin aljanna kwata kwata ba zai taba ganin aljanna ba ba zai taba ganin aljanna ba saboda haka yasa waɗanda ke tsaye a tsakanin aljanna da wuta suna hangen wutan kuma suna hangen aljanna tunda ba su riga sun samu makoma guda ba Na da ashabul araf rijalan ya'rifunahum bi simahum waɗannan da ke kan tsaunuka ɗin suka hangi wuta sai suka gane wasu mutane sun ga wasu mutane a cikin wuta kuma waɗannan mutanen a duniya Allah ya ba su dukiya mutum ne ka san shi a duniya yana da dukiya yana da wadata ka daga ido sai ka gan shi a wuta ka san abin takaici wanda Allah ya ka abin da za ka samu aljanna shi yasa Allah yace yake ba mu labari su waɗannan da suke kan tsaunukan ya suka ce ma agana an kun jam'ukum duk tara dukiyar da kuka yi ta yi bai amfane ku ba kuma gaskiya ne ka kwana hidimar dukiya ka wuni hidimar dukiya ka mutu ka bar dukiyar lahira baka da lada ana aikin banza ana aikin banza ai ya kamata in ka samu dukiya ta amfani ka a lahira ko za ka karka yadda ka kare ka batta ya kamata ka kare ka batta inda hali in ma ba ta kare ka barka ba ba a samu dai mafi yawan ayyuka na alkhairi kana yi shi suke cewa ma agana ankum jam'ukum wannan tare taren dukiyan da kuka yi tayi bai amfane ku ba wa ma kuntum na girman kai da kuka yi tayi saboda in mutum Allah ya bashi dukiya to zaka samu yana dagawa wannan dagawa in ba mai imani bane dukiya tana sawa saboda kai ina ganin zai iya wulakanta kowa ya tozarta kowa iyaka abin da ke kashe sharrin dukiya shi shine imani amma idan babu imani haka in ka dubi tsarin kafirai idan mutum yana da dukiya to ban da fasadi ga duniya ba abin da yake shi abin da yake so kawai shi za a yi kare to me suke cewa aha الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون shine suke magana da waɗannan 'yan wutan kuma idan kana magana da ɗan wuta zai ji ka za ka ji shi idan kai baka cikin wuta zaka iya magana da dan wuta kana jin sa yana jin ka shine suke ce musu suke gaya musu to a haƙuna illazina a ƙasamtu la Allah bi rahma ina ce waɗancan talakawan waɗanda ba su da gata su ne kuke ta cewa kuna rantsuwa babu wata rahaman da za su same su to gashi nan yau sun samu rahama sannan su suke gidan aljanna ko kuma da dukiyar da mukami yanzu kuna cikin wuta kaga wannan magana suna yin ta su kansu ba su san makomarsu ba saboda aikinsu ya zo daidai shi yasa aka sa su a tsakanin wuta da aljanna in sun daga ido su kalli aljanna in sun daga ido ta hagu su ga wuta amma tun da suka faɗi wannan magana sun hangi mutanen banza a cikin wuta suke cewa yanzu ku duke ku bata amfane ku ba su dubi aljanna suka ga wasu marasa gata kai ina ce ga waɗanda kuke ganin ba za su tsira ba gashi Allah ya tsirar da su saboda wannan kalmar da suka faɗa sai Allah ya ce musu udkhul jannata kuma ku shiga aljanna saboda wannan kalmar da suka faɗa ba suna tsakanin wuta da aljanna amma tun da suka faɗo wannan sai Allah ya ce udkhul jannata kuma shiga aljanna la khawfun alaikum ku din ma babu sauran tsoro gare ku wala antum na kuma ba za ku yi bakin ciki ba dan duk wanda ya shiga aljanna to ya shiga rahama Allah ka tama komar mu in muka dawo suratul zukhruf aya ta 68 Allah madaukaki ya faɗa ya ibadi la khawfun alaykum ya ibadi la khawfun alaykum wa la تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين wannan suratul zukhruf kaga wannan a filin hisabi ne a ranar kiyama a ranar kiyama Allah yake gaya wa bayinsa Allah ka ya ibadi ya ku bayina la khawfun alaikumul daga yau babu tsoro gare ku wala antum tazanuna babu kuma sauran bikin ciki kaga Allah zai magana da mu kai tsaye a ranar kiyama ya ku bayina a wannan rana babu tsoro gare ku babu sauran bakin ciki kuma zaka ce to waye masu wannan wannan irin falala sai Allah ya bayyana su allazina amanu bi ayatina waɗanda su imani da ayoyin mu. wa kanu musulmi da kuma sun kasance musulmai ne masu miƙa wuya da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala in ka dawo suratu zumar aya ta 61 وينجي Ya الذين اتقوا بمفازتهم الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون هذا لما الله يفدى ينجي الله الذين اتقوا waɗanda suka kiyaye shi Allah zai tseratar da su da sa bi mafazatihi bi fadailihi bi a'malihi wato saboda ayyukansu don haka duk wanda kaga an ce ya shiga aljanna sai Allah ya ce to ai saboda wani aiki da yayi ne eh, duk wanda kaji an ce ya shiga aljanna to saboda wani aiki da yayi ba za ka zauna haka kawai aljanna ta samu ba sai Allah ya ce idan sun shiga aljanna la masu su'u babu wata cuta da za ta same su wala haza nuna kuma ba sa bakin ci wannan wurare ga suna a cikin alkur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa me yasa saboda abin da ya hana daɗin duniya ke nan guda biyu gaba ɗaya duniya mai hana daɗinta abu biyu ne alkhawfu yakunu ala faqdi shay'in minha tsoro ya hana daɗin duniya tsoron nan ko dai na rasa abin da ka samu ko ko samun abin da ka rasa saboda ka ainihi gaba ɗaya babban damuwar musiba ta duniya ta takaita ne ga abubuwa guda biyu din nan wal huzn yakunu ala ah, ma fata minha me yasa dan adam yake samun bakin ciki bakin ciki kuma saboda abin da ka rasa tsoro abin da kake fargaban aukuwarsa kaga kenan duniya tana tsakanin abu biyu kana tsoron gaba kana bakin cikin baya to sai Allah ya ce waɗannan damuwan da suka hana duniya ta yi daɗi na raba ɗan adam da su idan ya shiga aljanna nafahum Allah ta'ala an ahli janna saboda ka in ka shiga aljanna ala khawfin mun mustaqbalin majhulin yanzu kamar nan duniya muna cikin tsoro saboda me ba wanda ya san gobe ba wanda ya san gobe da kai da kake da shi da wanda ya rasa da mai lafiya da mara lafiya ba wanda ya san me ya gobe kar ka yi mamaki a gobe din nan Allah ya kashe mutane da dama ta annoba ko ta wata musiba abubuwa da yawa suna aukuwa suna da yawa so da ka yi sa duniya abin da ya hana daɗinta ka san me zai faru da kai a gaba ba to wannan shi yasa aljanna ta zama daban kana imul jannati la yukaddiruhu khawfun wala huzun duk waɗannan abubuwa guda biyu da suka hana duniya ta yi daɗi sai Allah ya raba aljanna da su innal mustaqbala fil jannati ma'lumun anan duniya baka san gobe ba amma a aljanna ka san gobe ya aka ce ka san gobe ka san gobe domin Allah ya ce in ka shiga babu fita ashe ka ga gobe kenan alkhairi ne zai zo ba sharri bane da an ce zaka dawwama ni'imar ta kuma ba za ta kare ba kaga ka san me zai zo a gobe ka san me zai zo wato alkhairi ne babu sharri Allah ya riga ya faɗa mana a cikin alkur'ani khuldun fil na'imi idan mutum ya shiga aljanna to dawwama ce cikin ni'ima da sannan kuma aljanna ba bakin ciki Allah ta shay'in saboda ta rasa wani abu Me yasa li anna man udkhila aljannata faza kaman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda ya shiga aljanna da aka ce kad faza yayi rabo sai an gama me ake nufi da yayi rabo lam yakuthu shay'un ba abin da ka rasa duk abin da kake nema wallahi akwai a cikin aljanna saboda ka ba bakin ciki kai kana son abu za a baka ai duniya abin da ya kawo bakin ciki shine kana so baka samu ba li'anna aljannata laysa fiha masa'ib sannan kuma wani abin da ke hana duniya ta yi dadi wato shine duk yanda kai sai musiba ta auku da wanda ya samu da wanda ya rasa bakin ciki baya rabuwa da dan adam haka nan kurin komai kudin ta wata rana sai a ce an mutu a gidanka yanzu da kudin da kudin zai amfani a sai ka hana mutuwa ko ba ba zai yi ba sai an mutu a gidan sai an samu musibu a gidan rai ya baci waɗannan abubuwan duk suna cikin duniya wanda shi ya hana duniya ta yi daɗi bai ta aljanna fa bai safiha masa'ib babu musiba a gidan aljanna dan adam baya taɓa ganin abin da zai ɓata masa rai li'anna al-quluba qad Allah ya riga ya wanke zukata ayi ga cewar yanzu in ka dubi duniya Allah bai hada mu da hali ɗaya ba wasu mutanen kwarai ne wasu mutanen banza ne yanda kake kokarin zama lafiya da mutane wani kuma shi tunaninsa ya zai yi cutar da wani to duniyar haka take amma ita lahira fa duk wanda zai shiga aljanna sai Allah ya wanke zuciyar gaba ɗaya 'yan aljanna an wanke zukata babu hassada babu mugunta babu kyashi ba sha'awar ni'imar da Allah ya wani matar kama da aka halitta an halicce ta ne da kyanka saboda ta in ta kalli wani ba ta ganin yana da kyau tuttun lahira babu mai kyau a wurinta sai kai don ba za a ce duk duniya ba duk gidan aljanna ba wani kyakkyawa sai kai kadai Allah ta samu komar mutu ka yi sa ita lahira wallahi ba a haɗa ta da duniya sai eh, Allah ya faɗa mana ƙarshen damuwa ƙarshen tsoro ga ɗan adam ƙarshen takaici shine shiga aljanna tun mutumin da bai shiga aljanna ba wallahi ya yi asara Allah ka raba mutu abin da zai hana mu shiga aljanna akwai hadisin Anas bin Malik wanda annabi ya bamu misali hadisin Anas bin Malik al-Ansari Allah ya kara masa yarda da anna rasulullahi kala. manzon Allah ya ce akwai wani abin da Allah zai yi a filin hisabi idan aka tashi a filin hisabi yi ta bi a shaddin nasi kana bala'un fi duniya a shaddin nasi kana bala'un fi duniya min ahalil janna ga 'yan aljanna sun haɗa filin hisabi sai Allah ya ce a duba cikin 'yan aljanna waye wanda ya fi wahala a duniya kasan akwai wanda shi yana ganin ya fi kowa wahala a duniya saboda sana'a shi ba mamaki kullum a cikin wahala ya sai ya wahala ya samu abin da zai ci haka ya gama rayuwar ya mutu to abin da annabi ya faɗa za a nemo ashaddin nasi kana bala'an fi duniya ba wai maganan wanda ya fi kowa talauci ba idan an dubi mutanen kwarai wanda yafi kowa shiga bala'i ko da ta gefen talauci shine ta gefen jinya shine duk wata musibar duniya ta kare a kansa duk duniya babu wanda musiba ta same shi irinsa Allah zai ce a dauko shi saboda ka mala'iku za su yi ta duba filin hisabi ina mai siffa kaza da kaza ta samo shi idan an ciro wannan mutumin kwarai ne mutumin kwarai ne gashi ya samu talauci a duniya ya samu jinya ya samu musibu daban-daban amma ba su raba shi da Allah ba don haka yasa akwai mutumin da wallahi musiba ba ta girgiza imaninsa Allah ka samu na ciki saboda haka yasa aka gano mutumin sai aka ɗauko shi annabi ya ce fa ya ƙulu lahu Allah zai ce wa mala'iku ai kun ga ba a shiga aljanna ba ko isbuguhu sibgatan fil janna ku tsoma shi sau ɗaya a gidan aljanna ku ciro ku kawo min shi filin hisabi haka Allah zai faɗa a tsoma shi a aljanna sau ɗaya a dawo da shi filin hisabi Allah zai tambaye shi kuma kaga kalmar da aka faɗa isbuguhu shine ibn al-asir yake fada a littafin an-nihayat fi garib al da yazo daga tarjaman da yake na wannan kalma fassaranta yana juzu ina ku shafi na goma yugmasu kama yugmasu sawb fi sibil yanda kaga masu rini idan mutane suna rini suna da ramuka ramuka da suka tara a ruwa Shin sai a ɗauki fata a tsoma a wannan ko a ɗauki kyalle a tsoma a wannan wannan shi shi yanda mutane yanda ake rini yanda ake jima haka za a yi ma mutumin nan wato Allah ya ce a ɗauke shi a tsoma shi a gidan aljanna annabi ya ce fa yusbagu fiha sibgatan sai mala'iku su tsoma mutumin nan a aljanna sau kaya sai a zaro shi sai a dawo da shi filin hisabi a aje shi gaban Allah fa yaqulu Allah sai Allah ya ce ya ibn adam ya kai dan adam ya ce labbaika ya rabbi Allah zai ce na san ka wahala a duniya talauci musibu wahalhalu daban-daban innaka kadihun ila rabbika kad'an fa mulaqi wahala tayi tasha to gashi ka zo gabana wahalar rayuwa ta kare maka amma imanin ka bai girgiza ba ka kai sa'a yanzu an tsoma ka a aljanna sau ɗaya an ciro ka tambayin da zan maka hal ra'aita bu'san qattu shin tun da Allah ya yi ka daga duniya zuwa yau ka taɓa shiga damuwa kuwa ji Allah ka taɓa shiga damuwa tun da Allah ya halice ka zamanta na duniya zuwa haɗuwar filin hisabi hal ra'aita bu'san qattu an takara huhu. ka Allah ya ce kai ba ma damuwa ba ka taba samun wani abun da ranka bai so ba a duniya ka taba samu ka san babu shakka shi ne ana ganin abin da kake son ka saya amma ba kudin saya ana walwala ana jin daɗi kai ban da kai so wannan ɓacin ran shi ne Allah yake tambayar mutum akwai wani abu ma da ka taɓa samu mara kyau a rayuwarka to wannan mutumin zai ce lawa izzatika na rantse da buwayarka ni tun da kayi ni daga duniya har lahira ban taba wahala ba kaji ma ya manta haka duk wahalar da kake sha a duniya nan ka tura ruwa ka ruga ka tsare bishiya ka yi faskare wahalhalu iri-iri da musibu daban-daban wallahi abin da annabi ya faɗa idan aka tsoma ka a aljanna sau ɗaya ka manta su duniyar gaba ɗaya ka manta ta na'am ka taɓa samun jarabawa amma gaba ɗaya za ka ji ma kai baka ma taɓa samu ba saboda ni'imar da take jikinka wanda Allah ya sa maka shi daga aljanna ta ce la wa izzatika ma an shay'an akrahuhu qattu bai amsa da yake ga ma Allah ya Allah mutun da nake duniya ban ma taɓa ganin abin da ban so ba babu abin da ma ya taba samu na wanda ban so ba ban taba wahala ba ce ga ma Allah yace ban taba shi yasa ba batacce kamar wanda ya ɗauka cewa duniya ita ce kawai saboda ka zai kashe dan ya samu duniya ya buge dan ya samu duniya yayi murdiya yayi yaudara ya ci amana saboda ya samu duniya Allah yana kallon shi wallahi bai ma da hankali saboda abin da manzon Allah ya faɗa abinda annabi ya faɗa mana cikin halittun Allah gaba ɗaya inda za a gwada nauyi duniyar gaba ɗaya inda za a aje ta a gefen aljanna muzan Allah ya ce girmanta bai na fukukin sauro ba ji annabi Muhammad girman duniyar gaba ɗaya bai wuce bai ma kai ba in ji annabi ba ya zunu janaha ba'u ba duniyar gaba ɗaya nauyin ta bai kai nauyin fuffuken sauro ba yanzu idan aka ce nauyin fuffuken sauro fuffuken sauro a gwada girman sama da ɗakin ba ma duniyar gaba ɗaya ba abinda annabi ya mana misali da duniya in za a kara ta da aljanna wallahi manzo Allah ya girman duniyar bai kai fuffuken sauro ba aka dubi a tacce mara basira wanda ba shi da rabo a lahira tunaninsa ya za a yi ya mori duniya bai san cewa babbar wahala tana gabansa ba Allah ka kare to wannan shine abin da sai Allah kaga ya gwada Allah ya gwada ma ƴan aljanna yawan ni'imar da take cikin aljanna a filin hisabi tun ba a gama hisabin ba ba a shiga aljannan ba aka gwada ma ƴan aljanna idan ka shiga aljannan nan to duk wata wahalar da ka taɓa samu a duniya wannan wahalar ta zama tarihi kama manta ta to sai Allah ya bada misali kuma da yan wuta thumma yu'ta bi an'ami an'amin nasu fi duniya min ahli nar Allah ya ce wa mala'iku dubi yan wuta waye wanda ya taɓa samun ni'imar da yafi na kowa don za ka samu akwai wani kafirin da Allah ya ba shi dukiya ya ba shi mulki ya ba shi ƙarfi irin su fir'auna da makamantansu to nan ba dai ba a nuna fir'aunan ba ne don da annabi ya faɗa yi uta bi an'amin nas fi duniya daga ya bada cewar akwai wanda Allah ya bashi ni'imar da fir'auna ma bai samu ba wanda ba wanda ya san wannan sai Allah za a zo da mutumin da an fi bashi ni'ima fiye da kowane dan adam min ahalin nari amma kuma yake mutumin banza ne dan wuta ne to Allah zai ce a kawo shi tun ba a hisabi ba fa yaqulu Allah zai ce wa mala'iku isbuguhu sibgatan fin nar ku tsoma shi sau ɗaya tak a wuta ku zaro shi ku aje anan kaga shi ma za a gwada shi kenan manzon Allah ya ce fa yusbagu fiha sai a dauki wannan kafirin gashi a duniya babu wanda ya kai shi ni'ima babu wanda ya samu hutu rayuwa kamar shi yanzu an dauke shi an tsoma shi a wuta sau ɗaya fa Kulu, idan an kawo shi gaban Allah sai Allah ya mar tambaya ya bana adam ya kai dan adam na san a duniya kana cikin waɗanda suka fi walwala suka fi samu suka fi jin daɗi an an baka mulki an baka dukiya to ina son tambaye ka hal ra'aita qattu qurrata aynin haka din ne ka taba jin daɗi ko a rayuwarka ka ma taba jin daɗi a rayuwarka da kuma mutum zai ce lawa istatika na rantse da buwayar ka ma ra'aitu khairan qattu tunda aka halice ni zuwa yau ni ban taba ganin alkhairi ba kaga tsoma shi akai a wuta amma wannan ya sa ya mantar da dukkan wata ni'imar da Allah ya bashi a duniya saboda ka azabar wuta wallahi azabar ta fi tunanin dan adam azabar wuta azaba ce mai girman gaske kar mu manta Allah shi ya yi duniya Allah shi ya halicce mu Allah shi ya ƙara lahira kuma yake ba mu labari saboda haka abinda Allah ya faɗa gaskiya ne wallahi babu azaba irin azabar wuta Allah yana tabbatar mana duk mutumin da aka sashi a wuta to ni'imar da ya samu a duniya ni'imar banza ce ya manta ka. tsoma shi karon farko ya manta duk wata ni'ima da Allah ya ba shi ta duniya wannan رواية تنا سلسلة صحيحة حديث يندبود الرئاء دستن دبقوا ينفما حديث ينا صحيح مسلم باب سبج أن أمي أهل الدنيا في النار شين حديث ينا دبود الذي تقول دبقوا رواية الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي يؤتى بأن أمي أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة za a zo da mafi ni'imar mutane daga cikin waɗanda suka samu duniya ta gefen 'yan wuta wancan hadisin kaga ya nuna za a fara da 'yan wuta kafin a fara da ɗan aljanna riwayar ta zo kashi idan aka kirawo mala'iku aka ce ku ɗauko mana mutum daga cikin masu zuwa wuta fayus bagu finnari sai a tsoma shi a wuta idan an tsoma shi a wuta kuma yi ƙalu sannan sai a ce ya bina adam ya kai ɗan adam Allah ra'aita khairan qattu shin ka taba ganin wani alkhairi kuwa hal marra bika na'imun qattu shin wata ni'ima ta taba wuce ka kuwa fa yaqulu la bi a'a wallahi ma ya rabbi na rantsi da Allah ni ban taba ganin alkhairi ba babu wata ni'ima da ta wuce sai annabi ya ce wa uta bi shaddin nasi buusan fid sannan sai a zo da mutumin da musibar ta fi ta kowa a rayuwar duniya amma kuma min ahlil janna gashi yana cikin waɗanda za su shiga aljanna amma rayuwarsa ta duniya yayi ta cikin wahala wa ba sibga fil janna za a kama sai a tashi a tsoma shi sau ɗaya a gidan aljanna fa yuqalu ku sannan sai amar tambaya ya bana adam ya kai ɗan adam alara aita bu'usan tabto shin ka taba ganin takaici a rayuwarka ka taba ganin abin da ya bata maka rai hal marra bika shiddatun qatto shin akwai wani tsananin rayuwa da ya taba wuce ka a rayuwarka da kullu zai ce la wallahi ya rabbi na rantsa da Allah ma marra bi bu'sun qatto wata damuwa ba ta taba wuce ni ba wala ra'aytu shiddatan qatto ban taba ganin tsanani na rayuwa ba wannan riwaya ta alimamu imam Muslim kenan wannan hadisin abinda annabi yake karantar da mu wato shine mu gane tsarin aljanna da kuma tsarin wuta mu gane tsarin aljanna da kuma tsarin wuta kamar misali sharhi na Siddiq Hassan Khan sharhu sahih Muslim da ake kira Sirajul wahaj yana juz'i na 11 shafin 251 ya ce fil hadisi dalala wannan hadisin ya nuna mana ala kaunin nari gayatun fil azabi abinda annabi ke tabbatar mana idan ana maganar makura ta azaba babu shakka ita ce wuta ita ce wuta wuta ita ce makura ta wajen azabar Allah domin Allah ya san da wutan duniya amma ya gaya mana ta lahira daban take wutar lahira daban take don haka idan aka ce mutum ya shiga wuta to makura na azaba ta samu gare shi wa kaunul jannati nihayatan fil na'imi was sawabi kuma ita aljanna ita ce makura ta wajen ni'ima da kuma sakayyar Allah idan ana maganar ni'ima to ba a kwatanta duk wata ni'imar duniya da wacce take cikin aljanna kuma babu sakayya da Allah zai maka adam wanda ya wuce a bashi aljanna Shi ne abin da Allah ya yarda don ya tabbata hadisin manzon Allah Allah bai yarda da saka wa mumini da wani abu ba in bacin aljanna wato babu ni'imar da ta kai aljanna da ka Allah bai yarda ya saka wa mumini da wani abu wanda ya gaza aljanna ba wa annahu la shay'a fawqahuma babu abin da ya fi wuta ta gefen azaba babu abin da ya fi aljanna ta gefen ni'ima yani fi hadhihi ma'ani bila ba wanda duk malamai sun tabbatar da wannan idan shi yasa annabi ya ba mu misali a ce an tsoma mutum sau daya fil jannati takfi li izalati kulli ma ashahu min hammin wa bihi wannan tsoma shi da aka yi wuta sau daya ya isa ya raba shi da tunani na wahalar da ya sha a rayuwarsa kafin ya mutu wannan tsoma shi aka yi sau ɗaya ya ma manta wahalar duniya to bare kuma a cikin aljanna fa zai dawwama daga ni'imar karuwa take har tashi kiyam in har abada haka nan mutumin da aka sashi a cikin azaba komai wahalar komai ni'imar da ya samu a duniya tun mulkin da ya samu da walwala da daɗin rayuwa da zaran an sashi a wuta sau ɗaya daɗin da ya ji na duniya ya rasa ta gaba ɗaya daɗin ya tafi shi ne sai malami ce fa kaifa bil da fiha ina kuma ga mai dawwama a cikin wutan an tsoma shi sau ɗaya ya manta ni'imar duniya gaba ɗayanta to bare kuma wanda aka ce mazauninsa shine gidan gidan wuta har abada kaga da ta kai makura Allah ya kare Allahumma ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب